mai girma naziru sarkin waka ba mu takaitaccen tarihi a kanka ni nazar wanda an ka haifarar lahade to kai dan gidan waye dan gidan muhammadu mai gargade dagawa ni nazar dagara da a tije karbu jaddade ni nazar kuma kani ga misbahu m ahmadi wani misbahu m ahmad a gwarzan jarumin dubu biyu da shida ufadi ok ni nazar kuma kanin amin sayra da ke hada wani aminu sera na shirin fim da cewa al'umma gargadi a sana'ar yanayi wa musulunci tanadi har yanzu dai muna so mu ƙara sanin wane ne naziru sarki waka nazar dai da ce a waka kuma yayi kide nazar dai mai waƙe mai rawani mai naɗi a wannan mun sani gaskiya kana waki mai rawani saradaunan dutse mai yi muku gargadi Yawwa mun ji daga wannan yanzu bari mu dawo gefen karatu. A ina kai firamare school ɗinka? Ina zara na yi firamare faje kuji taɗe. Daga nan kuma fa? Ina zara na yi college ta Kur'ani zan faɗi. Wacce take ina? Wacce take a samuwar kofa ba haɗi. Kuma ilimin ina ta nema har gaban baɗi. To wane fanni ka zaɓa? Ina zara sai na zaɓi fannin na yi gargaɗi. Ga mutane na dan idan duniya ta yi na wuce jannaran da Allah zai tankade amin amin wace kalar sana'a kake yi ni waka nake nasibi na nan yake to amma mutane suna ta cewa maula kake yi a cikin wakar ni a gare ni kowa maula yake a wannan gaskiya ne sabar dukiya kuɗi ba na yi sake daunin da ilahu yayi nan ne zan fake nan gaskiya ne yaya baka ni kan yi da gonar rake kar ka yi dariya darar za ka ji ya take ina ji wasu yan kan rage a duniyar nan da kake sai su shigo wurin da kai sana'a ce kake eh saboda ni kun ka suna ta fincika wai taimako suke a nufin yi maka a dan wata dama da ke kamar wacce irin dama kenan a gare su amma amfani da kai kace kai ne garkuwar su su kai za su rage in kuka kai gaci su bar ka su san tsallake. To, ne manufar su? Ma'ana in ta samu su baro inda kace, sai su to su bar ka cuta ce nan suke. Sarkin Waƙa. Na gamsu da wayannan kalaman naka. kuma daga yanzu na fahimci na ƙara tabbacin cewa idan ka bi Allah a jama'a za su bi ka